This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da ibrahim almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na yau alhamis 30 ga watan yuni kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai jiya laraba 'yan majalisar tarayyar amurka sun takura wasu manyan jami'an gwamnati wajen neman dalla-dallar tsarin saka ido kan yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar iran jiya larabar haɗila yau jami'an gwamnatin afghanistan sun ce ɓoyayyen shugaban taliban ɗin nan mullah umar ya fa mutu tun ma sama da shekaru biyu a pakistan sannan rasha ta hau kujerar naki dangane da wani kudirin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na kafa wata kotun ƙasa da ƙasa wadda za ta hukunta waɗanda suka harbo jirgin saman malaysia a sararin saman ukraine a bara We do not take this peaceful coexistence of nigeria and Cameroonians for granted. We must work to build on and sustain this cordial relationship. shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya a ziyarar da ya kai ƙasar Kamaru za ku ji cikakken jawabin nasa bayan labarai sai kuma shirin domin iyali wanda yau ma ya mai da hankali kan ziyarar da shugaba Buhari ya kawo nan Amurka da yadda gwamnatinsa za ta inganta rayuwar mata da ƙananan yara amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya Laraba, 'yan majalisar tarayyar Amurka sun takura wasu manyan jami'an gwamnati wajen neman dalla-dallar tsarin saka ido na ƙasa da ƙasa wanda zai tabbatar ana kiyaye yarjejeniyar nan ta tarihi da aka cimma kan shirin nukiliyar Iran. A wata zafaffar muhawara irin wacce aka saba ganin ana yi a majalisar tarayyar Amurka kan wannan yarjejeniyar. Shugaban kwamitin majalisar dattawa kan harkar soji ɗan Republican John McCain ya bayyana hasalarsa kan yadda majalisar tarayyar ta kasa nazarin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e fahimtar tsare-tsaren na da muhimmanci gare mu a cewar maken ya kara da cewa mun san cewa a yarjejeniya da ƙasa irin iran laujan fana cikin naɗi ne da yake ba da ba'asi tare da sakataren harkokin waje john kerry da sakataren tsaro ashkata da sakataren baitulmalin amurka jacob leo da kuma hafsan hafsoshin sojin amurka martin damsi sakataren makamashi anes moniz ya ce ni ba ma taɓa ganin takardun ba nan da nan sai maken ya tari numfashinsa da cewa in gaya maka gaskiya abin mamaki ne ma a ce baka taɓa ganin ma takardun da suka shafi yadda za a rinka saka idan ba sai Moniz ya maida masa da cewa abin da kawai zan iya faɗi shine yarjejeniyar na buƙatar haɗin kai ne tsakanin iran da hukumar iaea e kuma haka kuma ita hukumar ta iaea e ta saba aikinta wadda kuma 'yancin cin gashin kanta na da muhimmanci matuƙa gare mu Makin sai ya ce ai abin da ke da muhimmanci gare mu duka shine sakatare mu saka ido mu kuma tantance take-taken iraniyawa saboda sun yi ƙaurin suna wurin yaudara ya kamata mu ga irin na'urorin da ake amfani da su wajen tantancewar daga bisani sai sakatare keri ya yi jawabi kan wannan batun inda ya ce an yi ma wakilan amurka a wurin tattaunawar bayani kan yadda za a rinka saka idan kuma nan gaba su ma 'yan majalisar tarayyar za a musu bayani a kiɓe. jiya laraba jami'an gwamnatin afghanistan suka ce boyayyen shugaban taliban din na mola umar ya fa mutu kuma tun sama da shekaru biyu ne ya rasu a pakistan ya yi fama jiya mai tsanani a wurin a wani asibitin karashi sannan ya mutu a wani wuri cikin wani yanayi mai ɗaura kai a cewar abdulhasib sadiki mai magana da yawun babbar hukumar leƙen asirin afghanistan a cewar shugaban cibiyar tsaro ta ƙasa amma bai yi bayani kan abin da ya ɗaure kan dangane da mutuwar tasa ba kuma bai bayyana ko tun yaushe suka samu bayanin cewa umar ya mutu ba fada shugaban ashraf gani wato shugaban fada shugaban afsar gani ma ta ce umar ya mutu ne tun a shekara ta 2013 to amma kungiyar taliban na ikirarin cewa har yanzu umar na nan da ransa a birnin washington kuwa fadar shugaban kasa ta white house ta ce da alamar labarin mutuwa umar gaskiya ne kuma hukumar leƙen asirin amurka na binciken masababin mutuwar tasa ba a san ko menene ya sa sai yanzu aka samu labarin mutuwar umar ba ko da yake an yi ta cewa ya mutu tun shekara ta 2001 kuma rabon a ga wannan shugaba na taliban mai ido ɗaya a bainin jama'a tun a wancan lokacin bayan da sojojin da dakarun amurka ke wa jagoranta suka hambari gwamnatinsa ya gudu zuwa Pakistan. Rasha ta hau kujerar naƙi dangane da wani kujerar kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na kafa wata kotun ƙasa da ƙasa wadda za ta hukunta waɗanda suka harbo jirgin saman Malaysia a sararin saman Ukraine a bara. Ƙasashen Malaysia, netherland Australia, Ukraine da Belgium duk sun bayyana amincewarsu da kafa irin wannan kotun. Kuma ƙasar Malaysia har ta rarraba daftarin ƙudurin. Ministan harkokin wajen ƙasashe biyar ɗin duk sun kasance a wurin wannan taron na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya jiya laraba tun da farko a jiya ɗin ministan wato firayim ministan ƙasar holland mark root ya yi kira mai ƙarfi ga shugaban rasha vladimir putin da kar ya hau kujerar naƙi kan wannan ƙudurin Fajar shugaba root ta faɗi a wani shafin intanet na gwamnatin ƙasar ta holland cewa ya buga waya ma shugaba putin gabanin kada kuri'ar da aka yi a birnin new york don neman haɗin kan shugaban na rasha wajen kafa kotun ta ƙasa da ƙasa rasha dai ta ce za ta dakaci binciken ƙasa da ƙasa da ake yi bisa jagorancin ƙasar holan game da harin wato haɗarin jirgin saman to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a halin da ake ciki kuma masu bincike na nazarin wani bala'in wato ballin sashen jirgin sama wanda aka samu a wani tsibirin da ke tekun indiya mallakin faransawa don sanin ko na jirgin malaysia din nan ne mai lambar tafiya mh370 wanda ya ɓace bat a watan maris na bara ballin mai tsawon mita biyu wanda ya yi kama da sashen fuka-fukin jirgi an same shi ne a jiya laraba a gabar tsibirin reunion wanda ke tsakanin madagascar da kuma mauritius wani wanda ya ga wannan ballin ya ce wato dodon kodin ruwa sun mamaye shi wanda hakan ya nuna cewa ya kasance cikin ruwan na wani lokaci mai tsawo wani shi kwararre a harkar sufurin ruwa mai suna zambia telman ya ce ya ga wato yana ganin wannan ballin wani bangare ne na Boeing 777 shigen MH370 din nan ministan sufurin malaysia louis toyon ya ce gwamnatin kasar ta tura wata tawaga zuwa tsibirin na reunion domin taimakawa wajen gudanar da wannan bincike labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga Najeriya, inda shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya bayyana Najeriya da kuma ƙasar Kamaru a matsayin al'umma ɗaya, sabili da bisa ga cewarsa suna da makoma ɗaya da sanin ya kamata da kuma mutunta juna abin da ke ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasashen. Shugaba Buhari ya bayyana haka ne yayin ziyara aiki da ya kai ƙasar Kamaru kimanin makonni biyu bayan ziyara aiki da ya kawo nan Amurka. A cikin jawabinsa ya yabi shugabannin kasashen domin kafa wannan tubali. The credit for this good neighborliness goes to the patriotic leadership of past ya ce wannan kyakkyawar dangantakar ta faru ne sabili da irin aikin da shugabannin kasashen na da da na yanzu suka yi da kuma al'ummar kasashen masu hazaƙa da ƙaunar zaman lafiya. We do not take this peaceful coexistence of Nigerian and Cameroonian for granted. ya ce bai kamata mu ɗauki wannan zaman lafiya da ke tsakanin ƙasar kamaru da najeriya saku-saku ba ya ce an tilasta wa najeriya da ƙasar kamaru fuskantar abokin gaba ɗaya wanda muninsa da kuma kisan da yake yi suka haifar da matsalar tsaro da ƙuntatawa al'ummar ƙasashen najeriya remains resolute in the fight against boko haram insurgency Ya ce Najeriya ta ƙudiri aniyar yaƙi da hare-haren ƙungiyar Boko Haram da ya yi sanadiyar kashe mutane da dama da kuma sa iyalai da dama suka rasa matsugunansu da kuma hanyar cin abincinsu. Shugaba Buhari ya bayyana godiya ga gwamnatin ƙasar Kamaru domin samar da mafaka ga 'yan Najeriya da suka ƙaurace matsugunansu domin ceton rayukansu. da kuma tallafin da ƙasar kamaru ke ba rundunar sojin najeriya da jami'an tsaronta ya kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa ƙaunatattun su sakamakon ayyukan ta'addanci a ƙasar kamaru da kuma najeriya we cannot afford to falter in our resolve to rid our countries of this evil Shugaba Buhari ya ce ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba a yunkurinmu na raba ƙasashenmu da wannan rashin imani da ke barazana ga 'yanci da muka samu ta wajen aiki tukuru da kuma ci gaban da muka samu a matsayin ƙasa da kuma yankin baki ɗaya. Ya ce duk da munin tashe-tashen hankalin bai kamata mu bari ya hana mu tausaya wa juna ba. In fact, it has presented an opportunity for us to work together as neighbors Ya ce a gaskiya ma wannan ta kasance damar da muka samu ta yin aiki tare a matsayin makwabta domin inganta harkokin tsaronmu da kuma ci gaban tattalin arziki. Mun fahimci cewa babu kasar da za ta iya yin nasara ita kaɗai. In order to win this war, we need the collective effort of each one of us standing together Ya idan muna so mu yi nasara a wannan yakin muna buƙatar gudunmuwa kowannenmu mu mu haɗa kai mu yi aiki tare domin shawo kan wannan aikin ta'addancin da ake yi a kan al'ummarmu. Let me assure all of my relentless pursuit of all possible means Bari in tabbatar muku da ƙudurina na ɗaukar duka matakan da suka waje ba wajen kare ɗiyaucin yankin Najeriya da kare rayuka da ƙaddarorin al'ummata. ya ce gwamnatin tarayyar najeriya za ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa wajen warware wannan matsalar da kuma maido da doka da oda a wannan yankin ba da daɗewa ba shugaba buhari ya kuma nemi haɗin kan ƙasashen a fannin tattalin arziki I am also willing to improve and expand the already existing close bilateral relations between our two countries ya ce ina kuma so in ci gaba in kuma inganta dangantakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu ta kowane fanni da ya hada da haɗin kai ta fuskar tattalin arziki da za ta samar da dama ga al'ummar ƙasashenmu ya yaba ci gaban da aka samu a yarjejeniyar da aka kulla tsakanin najeriya da kamaru tare kuma da kira da inganta dangantaka tsakanin kasashen a fannin cinikayya da sufuri shugaba buhari ya yaba kyakkyawar tarbar da ƙasar kamaru ta yi masa da tawagarsa yayin ziyarar aikin ya kuma yi addu'a allah ya ƙara wa ƙasashen biyu ci gaba long live republic of cameroon long live federal republic of nigeria long live nigeria cameroon relations thank you wakilinmu umar faruk musa da ke abuja kuma ya yi hira da kakakin shugaba buhari shehu ta wayar tarho kan fa'idar wannan ziyara na farko dai ce maka muhimmin abu ma dai tukuna gyara dangantaka da makota yana da muhimmanci saboda ka san lokacin da shi aka fito sakamakon zaɓe ya fito aka zaɓi shugaba Muhammadu Buhari shugaba biya ya aiko da wakili ya nuna cewa to shi yanzu ya samu abokin tattaunawa wannan manuniya ce cewa watakila kafin wannan zubi na shugaban Muhammadu Buhari watakila ba shi da abokin tattaunawa tsakanin Najeriya da Kamaru wanda yake kuma abu ne wanda yake mara daɗi yanzu haka ɗin yau da aka shigo ya wunde gaba ɗaya garin a rufe an yi hutu ma'aikata ba a aiki kasuwanni da shaguna duk an rufe makarantu duk an rufe su saboda haka an girmama gaba muhammadu buhari yadda yadda kowa zai zato kuma shi wannan magana ta yaƙi da ta'addanci ai magana ce ta dole sai an yaɗin kai don abin ya fi karfin ƙasa guda ɗaya ta samu nasara a kai abu ya riga ya ketare iyaka ya shiga kasashe daban-daban saboda haka dole in ba samun haɗin kai aka yi su waɗannan kasashe musamman na yankin tafkin eh, chadi wato lake chad commission da suke suke makwabtaka da wannan tafki sai sun haɗa kansu gaba ɗaya za su iya wani abu aka yi ba hakan aka yi ba abu ne sai su wannan ya yi wa tura ƙasar wannan wannan su masu turo mata haka za a yi ta yi ba za a samu galabar a To wannan bayanin da kai ya zo daidai lokacin da muke samun rahotannin da ke cewar dakaru makwabtan ƙasashe suna da hurumi da izini na shigowa kowane bangare na Najeriya da su ma kowane bangare na kasashensu 'yan Najeriya na iya shiga sojoji domin warware waɗannan matsaloli. shin ya nuna cewar a baya babu irin wannan damar ce. Eh to ai ka san eh, dama ita wannan kungiyar haɗin kai eh, rundunar sojojin haɗin gwiwa na international european task force kasashen nan dama ai an dade da kafarta amma ba ta yi tasiri ba saboda babu yarjejeniya babu amincewa da juna tsakanin kasashen nan da eh, sanin jama'an na cewa a'a wa'annan sun kaza sun shiga wannan akwai tsangwama akwai korafi amma yarjejeniya sabuwa da ake wanda ita za a kafa runduna wajen soja a kusa kai dubu tara wanda kasashen nan kowanne za ta ba da gudunmawa babu iyaka a aikin gida dan dai har suka nufi aiki ko da ya kai a ƙetare a shiga ƙasa daga wannan ƙasa a shiga wannan ƙasa sun amince da juna su. kuma kar a ita kanta rundunar da aka kafa ta daga shugabancinta daga sama har zuwa ƙasa ai haɗin gwiwa ce wannan ya kawo nasa gudunmawa wannan ya kawo nasa gudunmawa aka haɗa aka yi saboda haka 'yancin ake yi wa aikin ba kawai ba wai ƙasa guda ɗaya za a yi yanzu kana ganin wannan ziyarar aiki da shugaba muhammadu buhari ya kai kuma wadda zai gana da shugaban benin kamar za a ga raguwar ci gaba da kai hare-haren nan da ake yi a ƙauyuka da kasuwanni da masallatai da coci-coci da sauran dai guraren da ba ma sojoji ne ake wa hari ba kamar 'yan ƙasa ne da ba su makamai. ba magana ce ta sha yanzu magani yanzu. ina da tabbatar maka cewa ba a taɓa yin kuri irin wannan don a maganin wannan matsala da ta fuskanci wa'annan ƙasashe ba kuma ba wai gama ziyara ba a ai abin da ake so ita kanta rundunar an ba ta lokaci zuwa ƙarshen watan nan da ta fara aiki saboda haka yanzu ƙoƙarin da ake ta yi sojojin ake cewa ana haɗa kansu ana neman musu kayan aiki saboda haka ƙarshen watan nan ne za su fara aiki kuma lokacin da za su fara aiki ba a ajiye musu lokaci an ce sai kun gama wata ɗaya wata biyu wata uku ba don a wannan aka ce haka zargi na iya biyo ba a ce a gaba ba aikun shugabanni sun ce wata kaza ko kwana kaza za su gama babu wannan za su yi aiki har sai Allah ya sa ko an samu maslaha an daidaita da waɗannan mutane an daina wannan abu ko kuma an samu nasara. Haɗa kai ba taro ne ba kawai ba cacar baki ne ba kaɗai kowaye ya yi ta faɗan saurai kan an watse taron da da ya mace kurmu domin barai hada kai ba wai haɗa baki ba ai zambo ko ai cuta ba da kantar da mutane ba ko zalunci da fashin kai ba yanci bai yarda da wannan ba dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da minti goma sha tara na asuba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana kararra cewa gwamnati bata san inda 'yan matan sakandaren Chibok suke ba ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Bayan shekara guda da wata hudu da sace su. banda batun garkuwa da mata da ƙananan yara da cin zarafinsu da ƙungiyar boko haram ke yi rahotanni biyu da aka fitar cikin wannan makon kan safaran mata sun nuna cewa najeriya na cikin ƙasashen da ke kan gaba a duniya inda ake cin zarafi safara da kuma muzantawa mata da ƙananan yara wani batu da za mu yi nazarinsa a wani lokaci nan gaba. Amma yau dai ina tare da Amina Iliya ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka halarci taron ganawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da 'yan Najeriya yayin ziyarar aiki da ya kawo nan Amurka. Na kuma tambaye ta abin da take so shugaba Buhari ya yi na ganin maganin zaman kashe wando tsakanin matasa da ake gani yana ɗaya daga cikin abin da ke sa su shiga ayyukan asha. Yawwa, ai wannan magana da kika yi tana da amfani sosai madan alheri don kin ga a fannin matasa akwai abubuwan da zan yi tsokaci a kai kin ga na ɗaya harakan ilimi a gefen ilimi idan kika lura sashen ilimin mu a najeriya akwai matsala don kin ga kwanakin ba an je strike an je menene menene har yanzu ma akwai wa'annan matsaloli a ƙasa idan za a gyara fannin ilimi mi ya je strike akasari za ki ga idan matasa suka gama sakandare za su je university da kai da karatunka da papers ɗinka sai ka nemi makaranta ka rasa wannan akwai wannan matsala muna fama da ita sai ki ga an ce cut of mark wani bi ma ka sami cut of mark ɗin ya kai amma samun makaranta ya zama matsala kin ga wannan na cikin abubuwan da ke kashe matasa sannan akwai wani abu kuma idan za a yi introducing koyar da sana'a a makaranta duk wanda ke graduating ya zama yana graduating da ilimin da ya karatu sannan kuma ya koya mai wata sana'a da zai sana'a hannu wannan zai faɗaɗa kuma ya taimaka wa matasa idan suka tashi don gwamnati ba kowa za ta iya ba aiki ba yana da kyau a koyar da matasa wa'annan irin sana'o'in ga harakar steel company a Najeriya ta kwanta ta kwana na a Zakuta Doni. a da duk abubuwan nan su ne ke taimaka ma ƙasa banda haka sana'ar hannu din nan da muke magana idan za a koya matasa tun daga makaranta technical education kenan to kin gani za su samu abin da suka rika kuma zai taimaka ma ƙasa sannan abu na biyu ndlea gaskiya sai ta tashi tsaye Dan ina gaya miki madan alheri shaye-shaye ya zama annoba cikin najeriya tsakanin matasa ba maza ba ba mata ba shan benelin da kodin shan roci a tauna a sha wiwi a sha shisha a sha menene ga shan sai ki ga samu matasa sun shaye-shaye sun guda sun ɗauke wuta ba abun da ake sai zaman kashe wando babu aiki akwai organizations ɗin of NDA National Directorate of Employment su ma ya kamata su tashi tsaye na san suna iya kokarin su amma gaskiya sai sun fadada su tashi tsaye a nemi sana'o'i a koya ma mutane a jawo matasa su yi wannan zai kau da zaman kashe wando kuma kin gani idan mutum na da abun yi ba wanda zai zo ya ce ka zo mu sa ka cikin eh, terror group ya je ya yi don kowa na da aikin da yake yi so wannan zai rage wa'annan tashe-tashen hankulan da ake yi a Najeriya yawa to ɗaya daga cikin alkawuran yakin neman zaɓe da shi shugaba Buhari ya yi shine shawo kan matsalar tsaro da ake fuskanta dinnan to a matsayin ki na mace waɗannan 'yan matan cibok dinnan kowa sai ka ce abu ne da ya shafe shi menene godonki game da wannan batu gaskiya batun 'yan matan cibok ɗina abu ne mai ban tunani sosai don a ce har yanzu ba a karɓo matan yan matan cibok ba ko da dai na san shugaba muhammadu buhari bai daɗe da shiga ofis ba kuma na ga yana iya ƙoƙarin shi amma muna son ya ƙara ya ƙara saboda a samu kwato wayannan yara da aka sace sannan kuma yaran da ke gida ba 'yan matan cibok kaɗai ba yaran da ke gida ya kamata a faɗaɗa su wajen ilimi a gyara musu harkar ilimi su tasu so da za su zama sun bunkasa sun wuce a inda ake yanzu sannan akwai ishu na child abuse kamar irin tallace-tallace nan da ake sa yara mata akasari sai ki isko yara a aza musu talla sun je sun zauna a tasha ina ina an je daga nan ne ake samu ana bata su don duk irin abubuwan yana faruwa daga nan sai ga yarinya ta lalace babu karatu ba wani abu rayuwarta ta ta so irin waɗannan abubuwa sannan ya kamata uwaye su tashi sai su masu yi a yi kamar sensitizing ko da ma a makaranta ne a sanar da su sex education don da yawa ana samun maza masu molestin yara mata tun suna kanana ba su san komai ba a samu maza suna bata su su kira su gefe su lallaba su a yi a molesting ɗinsu a yi abusing ɗinsu so irin wayannan abubuwa ya kamata a duba na ga ita uwar gidan shugaban ƙasa hajiya aisha buhari tana da wannan soyayya maharakan mata da yara sosai to muna fatan za ta yi yaƙi akan wannan fanni. Yawa akwai matan da suka fara korafin cewa kawo yanzu naɗe-naɗen da shugaban ƙasa ya yi duka maza ne kana suna ƙara jaddada cewa jam'iyya ta yi alkawalin cewa a wannan karan za a cika alkawalin ba mata kashi talatin bisa ɗari na mukaman siyasa da kowace gwamnati ta kan yi alkawali amma ba ta cikawa ina ra'ayinki dangane da wannan wannan matsala ne ma ya daɗe yana damuna a rayuwa don gaskiya mu mata ba a ba mu consideration haka sosai a harakar gwamnati idan ta zo kuma idan siyasa ta zo mata suna iya kokarin su ga harakar siyasa da sauransu ko ba ma mutum siyasa ba akwai mata da yawa waɗanda brain box ne suna da ilimi sosai kuma idan suka fito sun wuce abin da kike tunani. Haka yake, abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji abin da ya tsone ma mata 'yan Najeriya mazauna Amurka ido game da batun 'yan matan Chibok. Yanzu dai a madadin Amina Iliya ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka halarci taron musayar yau da shugaba Muhammadu Buhari yayin ziyarar da ya kawo nan Amurka. Da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. jiya laraba 'yan majalisar tarayyar amurka sun takura wasu manyan jami'an gwamnati wajen neman dalla-dallar tsarin saka ido na ƙasa da ƙasa wanda zai tabbatar ana kiyaye yarjejeniyar nan ta tarihi da aka cima kan shirin nukiliyar iran a wata zafaffar muhawara irin wacce aka saba ganin ana yi a majalisar tarayyar amurka kan wannan yarjejeniyar shugaban kwamitin majalisar dattawa kan harkar soji ɗan republican john mccain ya bayyana hasalarsa kan yadda majalisar tarayyar ta kasa nazarin yarjejeniyar bakin haure masu naciya sun sake dannawa ga hanyar ƙarƙashin ƙasar nan ta eurotunnel da ke kale na ƙasar faransa a wani sabon yunkurinsu na neman zuwa ingila hukumomin faransa sun girke 'yan sandan kwantar da tarzoma sama da ɗari da yammacin jiya laraba don agaza ma jami'an tsaron da ke wurin cikin darare ɗaruruwan bakin haure sun yi ta yunkurin shiga hanyar ƙarƙashin ƙasar wadda jirgin sama ke amfani da ita zuwa ingila jiragen yakin turkiya sun yi lugudan bama-bamai kan mayakan kurdawa da ke arewacin iraki jiya laraba sa'o'i bayan shugaba rajab tayyip erdogan ya ce ba shi wa a ci gaba da tattaunawar zaman lafiya da kurdawan jiragen yakin turkiya sun ruguza gidaje da wuraren adana kaya da kuma kogunni a wurare shida a cewar ofishin firayim minista ahmed davutoglu wannan ne farmaki mafi girma tun bayan da turkiya ta kaddamar da hare-haren jiragen sama kan kurdawa da 'yan isis da ke arewacin syria gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi kafin mai sallama bari mu ka gaisuwa ta'aziya ga iyalan dan goggo a gidan dan birnin malumfashi domin rasuwar ɗansu ɗan yaro sai kuma kulu bawa domin rasuwar mai gidanta dauda sule hana kuka wanda ya rasu jiya za a kuma jana'izarsa ranar juma'a a das jihar bauchi allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya taimaka wajen har haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.